بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لم تاشي درسين أكو أتكن كراتم نا شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك آه رحمة الله عليهما من أتكن alamomin al'isim mun fara da alama ta biyu wadda take ita ce a tanwin wadda ya kasa ta kashi hudu mun yi kashi biyu na farko su ne tanwinu tamkin da tanwinu tankir afon kashi uku mukai da tanwinul muqabala da tanwinul muqabala yanzu za mu shiga tanwinul iwab na'am yau 20 na'am yau 25 ga watan safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2018 ta miladiya na'am
bismillah alhamdulillah wahda wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam
فيقول المؤلف رحمه الله وتنوين العوض wa tanwinul iwab yace da kuma tanwinul iwab wato tanwin wadda take iwadan an mahdhuf a maimakon wani abu da aka shafe sai zamanto tanwin din tayi dalala gare shi
وهو على ثلاثة أقسام to shi kansa wannan tanwin din ala thalathati aqsam a kashi kashi uku ne عوض عن جملة iwadun an jumla tanwini da zai zo a maimakon jumla wadda aka shafe وهو الذي يلحق إذ shine wanda yake ah, wanda yake zuwa bayan iz iz allati hiya zarf عوضا عن جملة تكون بعدها wadda take zamantowa a a wato halin kasancewar a hasin kasancewar shi tanwini din maimako ne ga jumla wanda yake kasancewa bayan iz
كقوله تعالى kamar faɗin Allah ta'ala وأنتم حينئذ تنظرون wa antum hina idhin tanzurun أي حينئذ بلغت الروح النقوب ai ina hina idh balagatil ruhul hulqum wato a yayin nan wa antum alhali ku a wannan lokaci ku hina idhin a lokacin da balagatil ruhul hulqum rai ta kai makogaro tanzurun kuna kallo to sai aka shafi a a fa idza balagatil hulqum wa antum kalla idza balagatil hulqum فلولا إذا بلغت الحلقوم نعم فلولا إذا بلغت الحلقوم و... وأنتم حينئذ تنظرون تو كاغان aka ce wa antum hina idh balagatil hulqum takrar ne to shine saboda ah, wannan yana daga cikin wadatar larabci sai aka kawo kawai harka ce wannan harkar tanwin din yace a maimakon dukkan maimarta wa antum hina idh balagatil hulqum Mm.
فحذف بلغت الروح النقوم sai aka shafe a balagatin ruhul hulqum وأتي بالتنوين aka zo da tanwini iwadan anhu a maimakonsa
وقسم يكون wannan shine galibi na a- a- wannan shine a, galibin hazful jumla tare da iz allati hiya lizarfiya wadda take nuni akan zarf A, kamar a, a, yanzu wa- me me za ku kaddara a, na a, a- abin nan a فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ أكوي تنوين نعم أنا كو بابو أكوي تو إتا كما إيوضا عن مي وش جملة eh shine to mecece ai amma takdir din dole za a samu wani abu wanda ya ambace shi Mm.
وتكبيرها eh Ah, ba zai yi ba ai qur'ani ba zai yi kaddir ma shi ta ba Ah, eh falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi id yawmi id id jaa amruna eh yawmi id jaa amruna Eh, shine ko ba haka ba shine na'am Eh, na'am to wannan shine misalin iwadun an jumla galibi yana zuwa tare da a a- a- tana- tana ilhaqin iz allati hiya lidharfiyya
وقسم يكون عوضا عن اسم
kaso na biyu shine wanda yake zamantowa iwadan an qism a yake kasancewar a maimakon suna wato wa- kun ga wannan maimakon jumla sannan sai ka sako kasa maimakon suna
وهو اللاحق لكل shine wanda yake bin kul عوضا عما تضاف اليه iwadan amma tudafu ilaihi a maimakon abin da aka yi idafa ya zuwa gare shi domin shi kullu lafazin kullu min al-asma al-mulazima lil idafa kullu ba ta zuwa sai tare da idafa Eh, mulazima lil idafa to idan aka ga an sa mata tanwin to wannan tanwin iwadun anil mudafi ilaihi akwai mudafu ilaihi suna wanda aka shafe sai aka kawo tanwini don ya nuna kan cewa akwai wannan suna
نحو كل قائم kamar ka ce kullun qa'imun
اي كل انسان ay kullu insanin qa'imun kowane mutum ya tsaya a tsaye yake
فحذف انسان sai aka shafe insan واتي بالتنوين عوضا عنه aka kawo tanwin iwadan anhu kullu nafsin bima kasabat rahina kullu haka take ko shi da idafa to in ka ga an kawo tanwin a bayan ta to wannan tanwin din ba na tankir bane ba na tamkin bane akan ismiya bal tanwinul iwad ne Mm. na'am eh, kullun ya'malu ala shakilatihi eh, eh, da kuma gashi a wa ku- kullum fi falakin yasbahu ga kuma a a a wannan eh, kullum la- su- misalan suna da yawa gashi ma abin nan da muka yi jiya a tafsiri a- a- a- wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum ya'rifuna kullan bisimahum to ai kaga kullan dinnan ai ahlin nar wa ahlil janna Eh. da kuma kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik
وقسم يكون عوضا عن حرف wa qismun wani kaso kuma zai zama to iwadan yana kasancewa a maimakon harafi ne eh وهو لاحق لجوار وغوار shine wanda yake zuwa bayan jawarin wa gawashin wato wa nahwihima da makamantansu sune raf'an wa jarra al asma al manqusa al ism al manqus wanda yake akhiruhu ya suna al manqus wanda yake akhiruhu ya a a to at tanwin da yake a- ana ci- a- ana shafe a harful illa aliya a kawo tanwin iwadan anhu domin jawari eh, ja- jawarin asalinsa jawari hadhihi a a haula'i jawarin Mm. to shi kuma wannan kawai a halin a a a a a halin raf'a ne da jarra banda a halin nasba Mm. Ah. ba za ka ce ra'aitu jawarin ba na'am jawariya na'am ra'aitu jawariya Mm. na'am wa kaza gawashin shi yasa yace raf'an wa jarran a halin raf'a da jarra amma a halin nasba ah, zai bayyana Mm.
جوار وزن الجاري يعني الجمع جاري وهو الجوار من- Jik- eh, zai iya zamantowa jam'u jariya ah, zai iya zamantowa jam'u ah, ah, jam'u jariya bi ma'ana alfata Eh, kuma zai iya zamantowa jam'u jariya bi ma'ana sifa li fulukin yajri Eh, eh, ah, abin nan kamar yanda yake yanda yake a suratul rahman ah, wal jahu- walahul jawaril munsha'at Mm, walahul jawaril munsha'at fil bahr بالجوار إيه. ومن آياته الجواري إيه، في البحر أها، جواري إيه. ka gani sai aka fitar da ah, yaɗin ba Mm. na'am نعم نحو هؤلاء جوار kamar ha'ula'i jawarin ka gani bitanwin ومررت بجوار wa marartu bi jawarin shi ma bitanwin وحذفت الياء sai aka shafe alya وأتي بالتنوين عوضا عنها aka zo da tanwini iwadan a maimako wato halin kasancewarta maimako a gare ta وتنوين التنوين to yanzu kamar a kamar qadi shi ma wannan yana dauka shi ma wannan za a yi masa haka hada qadin eh yana ciki tunda shi ma ism manqus ne eh faqdi ma anta qadin eh faqdi ma anta qadin na'am na'am raji eh huwa rajin eh illa zanin eh aw mushrik na'am gawashi na'am gawash kaga shi ma yana ciki wa min fawqihim gawashin na'am na'am had wa li kulli qaumin hadin kaga hadi ne a- amma sai aka ce hadin akwai wanda ya karanta ta hadi Eh, ina abin nan a makuto ina wan- eh, akwai wanda ya karanta ta hadi Hmm? na'am eh damma muqaddara mana amin zuhuriha athiqal saboda in ka kawo ta za ta zamanto ah, thaqila ala lisan
وتنوين الترنم to wannan shine alqismur rabi' ah, na at-tanwin tanwin at-tarannum tanwin at-tarannum ah, tanwini da yake yi da yake zuwa wato a littana- wato littarannum wannan ba shi da a- a a- a tarannum nau'i ne na a, ilmin arud wanda yake a, wanda yake ba shi da alaka da nahau Mm, amma ana kawo shi ne domin ya zamanto kan cewar waka ta yi istiqama to shine shi yasa ya ce me akan sa wa huwa allazi وهو الذي يلحق القوافي المطلقة al-mutlaqa bi harfi illa shine wanda yake zuwa a ƙarshen kafiya ah, wato baituka na shi'ir waɗanda suke al-mutlaqa bi harfin illa wanda suke da harfin illa a ƙarshen su da aliful itlaq wanda suke a ƙarshen su suna da aliful itlaq ar- ah, alif wanda yake a- wanda yake a- a a wato al-maftuh ma qablahu wanda abin da yake gabanin sai yake fataha
قوله كقوله أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا أقل اللوم آذلا ياكي آذل wannan yayi tarhim ne wato ya azilati sai ya shafi harfin nida kuma yayi tarhim yace ya azilati ya azila yake mai zargina aqillil lauma kidan takaita zargin mana wal itaban da kwabata da kike yi Eh, kaga wal itaba ne sai ya ce wal itaban wa quli kuma ki fadi in asabtu in nayi daidai laqad asaban ai hakika yayi daidai laqad asaba ne da aliful itlaq ai laqad asaba to sai saboda a kafiya sai ya kawo aliful itlaq Mm. Ah, wannan ita ce a ce musu alkawafi almutlaka wanda yake karewa da alif almaftuh ma qablahu Mm, al-alif almaftuh ma qablahu to wan to eh, na'am faji'a تنوين sai aka zo da tanwin بدلا من الألف badalan min al-alif a maimakon alif لأجل الترنم li ajali tarannum saboda wannan at-tarannum din domin ya zamanto ya dace da sauran alkawafi idan sauran kawa- kafiyoyin ba ba harful illa ne ya kare da shi ba sai ya zo da shi domin ya zamanto baitin ya miƙe an samu wato a an samu a a a waƙar ta tafi a- a a daidai an samu tanasu na'am wazani na'am
وكقوله da kuma kamar faɗinsa أذف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد Eh, qad ce aka kawo ta na'am azifat tarahul lokacin tashi lokacin wato a nada kaya a bar masauki ya kusa Mm, azifatil azifa azifa ay qaruba ghaira anna rikabana sai dai kuma wato tagoyoyinmu a a- wato ghaira anna rikabana a wato suddunanmu a lamma tazul birihalina bata gushe ba suna nan an ɗaure su akan tagoyinmu waka an ƙadin a kamar kai ka ce ma mun riga ma mun kama mun kama hanya ba wannan bane za a gan shi yana nan wani shudi a, an ce al-musab bi qira'atil ashr
وتنوين الغالي a waka an qadin to wannan a waka an qad ne sai aka kawo at-tanwin a maimakon sa waɗansu suna cewa gaskiya wannan baya daga cikin tanwin domin shi at-tanwin yuthbatu lafzan la khattan amma wannan ka gashi a rubuce ake kawo shi da nun din ko ba haka ba shi ku at-tanwin kawo shi ake yi lafzan la khattan ba a rubuta shi ba a rubuta shi to amma wannan an rubuta shi eh wanne eh eh shi din ne a tanwinu tarannun din gabaki daya dan sun ce wannan baya daga cikin tanwin don ba tanwin bane tunda ana rubuta shi yuthbat khattan an ga shi ga ko dan- Na'am.
ko dan kamar saboda tarufin ne lafiya eh shine shi to ai shine to amma dai a a- ba lalura shi'iriya ba ce a ana kawo shi din ne eh dama dan ta- dan kafiya din ne dan aruz din ne aka kawo shi to amma abin da ake faɗa shine wannan tanwin ne na'am eh ya suna ne sahih eh eh sahih haka ne kaga laqad asaba wannan fi'ili ne shi ku tanwin baya shiga cikin suna dan me ma me yasa ma muka kawo shi dan yana daga cikin abin da yake mayyaze suna daga fi'ili da harafi eh haka zalika qad harafi ne ga tanwin ya shiga cikin sa saboda haka ba tanwi eh, bai ma shiga cikin hakikatan bai kamata a kira shi tanwin ba
يعني تبقى ما لقى حركة إذ
amma ai ba tan amma ba nun bace ai ba a rubuta ta ba eh ba a rubuta ta ba shine ai tan wannan shi tanwin ne sosai kuma abin da ya sanya ya ɗaya daga cikin dalilan da aka ce iz harafi ce ai ai iz suna ne ba ba harafi ba eh ba harafi bane in saboda shigar tanwin wannan shine dalili akan ismiyatu iz Mm, shi yasa ta zama zarf ai shi yasa ta zama to zarf dalilin da ya sa kenan aka ɗauki iz akan suna ce ba harafi ba ne kuma ba kitaba arabiya ba ce na'am ba kitaba arabiya ba ce ballantana a ce mun eh ba ki eh gaske na'am na'am a wannan kitaba a rudiya dama wani abu ne daban na'am na'am bayyana nun din da ke eh bayyana nun din shine yasa za a ce wannan ba za ta zamanto eh, na'am afwan wannan a arrikab a arrikab sune raƙuma ko La- a, waka an a, gaira anna rikabana wato tagoyinmu a rawahil wanda za mu ma- za mu hau kansu tagoyinmu lamma tazul ai har yanzu bata gushe ba a wajen bir halina da sirdin an daura waka an kadi kai ka ce ma har mun riga mun ta- a- a- wato har kan cewa lokacin lokacin har ya riga yayi amma ya kasa bari saboda soyayya wajen ma- gidan masoyiyarsa ne zai bari an daura an yi niyyar a tafi amma ya kasa Mm, lokacin yayi amma ya kasa Mm. na'am
نعم وت- والتنوين الغالي watanwinul ghali da kuma nau'i na ga- na a- a- na gaba shine at-tanwinul ghali وأثبته الأخفش al-akhfash ya tabbatar da shi وهو الذي ينقل القوافي المقيدة shine wanda yake zuwa a kafiya wadda take muqayyada kafiya wadda take ba bata kare da harful illa ba
كقوله kamar faɗinsa وآتي الأعماق خاوي المفترقن
khawil muhtaraqn ay muhtaraq ne sai aka sa a tanwin wa qatimul a'maqi khawil mu'taraq a wato da wanda yake ya lulluba da an lullube shi wato da da alqatama ita ce algubar a a- wato a ƙura ta lullube shi Mm. Ah, al'amaq huwa ma ba'uda min atrafi sahara wanda yake keta wato a sahara mai nisa ya yi budu-budu da kura khawil muhtaraqin ita wannan al'amaq din wannan sahara din wadda take khawi ai khali al-muhtaraq wadda take babu kowa wato mai wofinta daga wanda yake keta ta Mm, ba wanda yake iya ikhtiraƙin ta wato ya keta ta ya bita to shi ya bi wannan hanyar har ya yi budu-budu da ƙura shaidar cewa tabbas ya bi hanyar kenan Mm, to ha- hawi ai khali um, a a alkhawi alkhali almuhtaraq mahab- a- a- خرق المفازة واخترقها إذا قطعها ومر فيها وتود تكي مي a- a- m- mai wofintar wanda yake wato kutsawa cikinta to al-mukhtaraq al-mukhtaraq ne ismu maf'ul na ikhtaraqa to kaga karshen kafiyar qaf ne to sai aka sa wa- aka- wannan nun din da aka sa to ita ce tanwinul ghali tunda babu dalilin ta ba kamar ta al- wadda za ta zama to a maimakon alif bace laqad asaba kace laqad asaban kaga maimakon aliful itlaq din sai ka kawo nun wannan ko ba abinda aka shafe aka kawo shi shi yasa aka kira ta tanwinul ghali to shi ma dai gashi akhfash ne ya tabbatar da shi amma ka a, na'am وظاهر كلام المصنف yawa wa zahiru kalamil musannif zahirin wato zancen a ibn malik rahmatullahi alai أن التنوين كله من خوا- من خواص الاسم cewa tanwin ga baki ɗayansa yana daga cikin abin da yake banci suna وليس كذلك al'ama amma al'amarin ba haka bane بل الذي يختص به الاسم bal tanwinin da yake da suna yake keɓanta da shi إنما هو تنوين التنكير shine tanwinut tamkin والتنكير da tanwinut tankir da والمقابلة tanwinul muqabala والعوض wal iwad da tanwinul iwad وأما تنوين الترنم amma tanwinut tarannum والغالي wal ghali wa innan na hudu da na biyar din ويكون آه، na biyar da na shida kai fayakunani fil ismi wal fi'li wal harf Ah, zai zamanto fil ismi wal fi'li wal harf zai zo a cikin dukkaninsu kamar yadda muka gani ya zo a suna kamar muhtaraqin ya zo a harafi wa ka'an qadin ya zo a suna laqad asaban Ah, a fi'ili kai mm. Ah, ya zo a suna kuma ya ce wal itaban Mm, wannan suna ne ko saboda haka kaga bai zamanto min khawasil asma ba a kaga nan a sheikh muhiddin abdulmajid ya ce wa hada al'itirab la ya rido alannazi wannan itirab din da aka yi bai zo ma ibn malik ba bai kamata a yi masa itirab ba لأن تسمية نور تسمية نون الترنم والنون الذي والنون التي تلحق القوافي المطلقة تنوينا إنما هي تسمية مجازية إيش سناني مجاز كما عندما كأنبتا حقيقة با تنوين بني وليست من الحقيقة التي وليست من الحقيقة التي وضع لها لفظ التنوين باتا daga cikin lafazin tanwini na haƙiƙa فأنت لو أطلقت لفظ التنوين على المعنى الحقيقي الذي وضع له لم يشملهما حقيقة أن لفظ التنوين بذي بذي حدا سبع والأصل أن يحمل اللفظ على أن يحمل اللفظ آه، على معناه الحقيقي الأصل كأوكي لفظي أكم معنى حقيقة ولذلك نرى أنه لا غبار على كلام الناظم كما ما شي ابن مالك ديتي التنوين ai shi a a ibn aqil shine ya kawo kashe-kashen tanwin ya sanya tanwinul tarannum da tanwinul ghali a ciki saboda haka shine dai zai ce a'a amma fa tanwin din da ibnu malik yake nufi na farkon ba wannan ba wanda na kawo eh domin musamman ma kaga na alghali ya ce al'ahfashi ya tabbatar da shi watakila kaga kenan a wajen sauran malamai ba tanwin bane ba tanwin bane eh. to kuma gashi ma kamar yadda shi muhiddin Abdul- muhammad muhiddin abdulhamid yake cewa wannan tasmiya ce majaziya domin hakikatan ba tanwin bane tunda wannan an tabbatar da nun din khattan sabanin ma'anar tarifin tanwin da aka yi fil haqiqa na'am to eh, yanzu a waye zai bamu misalin tanwinul a- a- wa- wato tanwinul tankir tanwinul tankir dam la. Rajul- eh, rajulun wannan tanwin din wani irin tanwin ne tamkin ai tankir na ce ba tamkin ba wa wasibawaihin akhar shine wanda yake zuwa tare da al-asma al-mabniya idan aka yi atfinsa ala ism mabni Mm. kamar ra'aitu hadramaut wa hadramautan akhar Eh. an fahimta to a tanwinul muqabala fa muslimatin wanda yake zuwa yayi muqabala da nun din jam'u mudhakkar salim Mm. jam'u a'a yayi mu- muqabalar jam'u mudhakkar salim kaga jam'u mudhakkar salim muslim shine mufrad din ko in zaka yi jam'u mudhakkar salim shine ka kara masa wawu da nun kamar yadda zamu gani kace muslimuna to wannan nun din ta muslimuna ita ce idan ita ce take muqabala ga nun ɗin muslimatun in ka ce muslimatun haula'i muslimatun to wannan tanwin ɗin a maimakon nun ɗin muslimuna ne wato kamar yadda muslimuna ka sa mata nun to a can a- a a- a- a wajen a a- a- a wajen a, mu'annas as-salim to ita ma sai ka kawo mata nun amma in ka ce a- a- ba zai yiwu ba ka ce musulma tun a- a- ka kawo ta da da nun a rubuce zai zamanto kan cewar a, be- a, zai- zai zai mayar da kalmar wata kalma daban sai suka kawo tanwin a maimakon ta yi muƙabala da waccan nun din muslim- a muslimuna Ah? to waye kuma zai kawo mana misalin a tanwin da ta zo a a wadda take zuwa a ƙarshen suna amma wadda ta zamanto iwad tanwinul iwad an ism na'am min kullin zawjaini min kullin to me takdirin me aka tanwin din iwadan an madha min min kulli halqin awawan bashir gabaki daya to daga wata ya ya dauke na'am eh za a ce yaya za a ce to Hmm? min kulli man fil ard قلنا احمل فيها من كل eh, to min kullin to menene me za a kaddara eh dabba
kullin Aha, to eh wannan tanwinin me aka shafe kayi ga kama kara ko da ke kayi wannan ai an yi da kai yanzu wannan shi a- a- alkul ba shi ne kadai ake masa tan wannan wannan ya danganta da tafsir dole sai an koma tafsir a ga me suke kaddarawa wato a a t- tanwinul iwad anil ism wanda zai zama to a maimakon suna da aka shafe nan ya kawo shi wanda yake zuwa yalhaqu kullan a yalhaqul kull to ba kull kawai yake ilhaqi ba bal ba'ab ma dan ba'ab shi ma yana daga cikin a a yana daga cikin suna wanda suke mulazama da idafa Mm. to shi ma in aka kawo tanwin a a ba a- kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba'abukum a- a- a- a- ba'abukum min ba'ab ba'abukum min ba'ab min ba'abin to wannan tanwin din iwadan an ism Mm. ba'abukum min ba'adikum Mm. to maimakon a ce ba'abukum min ba'adikum sai aka ce ba'abukum min ba'adin
sai aka yi agabin abin aka yi hazafin a shi al-mudaf ilaihi alladhi huwa damir al-mukhatab al-mukhatabin aka kawo tanwin a maimakon sa Ah, haka zalika qablu da ba'du da asma'ul jihad amamu wa khalfu duk sunayen da suke allati tulazimul idafa Mm, wanda suke lizimtar idafa za mu yi su a babun al-idafa eh eh, lillahi al'amru min qablin wa min ba'din daga cikin qira'a wadda take ba ash- ba ba ba ba ba, ba, ba alqira'atul ma- a- a- a- al- almutawatira ba an karanta ta da haka lillahi al'amru min qablin wa min ba'din Mm. to aka kawo tanwin a maimakon a wato min qablin ay min qablil ghalabi wa min ba'din wa min ba'dil ghalabi sai aka kawo tanwin ya zamanto a maimakonsa za mu sake maimaita za mu- za mu dawo ga wannan ababul idafa amma nan shi ibnu ibnu aqil sai kawai ya kawo mana misali daya na abin da yake kawo tanwin da yake abin da yake kawo tanwinul iwad an ism ya kawo shi da yace ma yalhaqu kull to ba kullu bane dukkan wani suna wanda yake yulazimul idafa eh, zai a iya samun na'am a a yawma la tamliku la tamliku nafsun li nafsin nafsun wannan tanwinul tamkin ne tanwinul tamkin ne suna ne wannan suna ne ba idafa ba ce dole sai in ka samu sunan da yake yulazimul idafa wanda yake yana bukatar ka san sunayen da suke lizimtar idafa kaga kamar haithu da iz wa alzamu idafatan ilal jumal haithu wa iz sun lizimta ma a haithu da iz idafa ilal jumal akwai suna wanda yake shi in ya zo mudaf dole ya zamanto mudaf yana buƙatar mudaf ilaihi ko mudaf ilaihinsa dole ya zama jumla daga ciki akwai haithu shi yasa za- ba- shi yasa kaga in haithu ta zo aka samu a a- in haithu ta zo ake kaddara jumla a bayanta Eh, shi yasa zaka za a ce a, kama- matsalan ba za ka ce haithu annaka qa'imun ba saboda annaka qa'im za ka yi tawilinsa da masdar ne ai haithu qiyamika to ita ku haithu mudaf ilaihi dinta ba zai zamanto suna ba sai dai ka ce haithu innaka qa'imun dole sai ka kawo a ba za- ba zai zamanto masdar ba sai ya zamanto jumla ismiya haithu innaka qa'imun Mm. Mm. to haka iz iz ita ma dole ne mudaf ilaihin ta ya zamanto jumla Mm. dole ya zamanto jumla Mm, kamar eh, a- a- a- a- eh, eh, if taqulu lil mu'minina eh, wa if antum a- a- a- a- a- eh, eh, wa if antum ajinnatun fi butuni ummahatikum to shi yasa kaga sai da yazo wajen tanwinul iwad an jumla tanwinin da take a maimakon mudaf ilaihi da yake jumla sai ce tanwinin da take zuwa bayan if kaga in ka ce a yawma idhin a wa antum hina idhin tanzurun ko kuma yawma idh a a ku kawo mana wata misali na yawm yaw- yawma idhin yawaddu alladhina kafaru eh, wa asaw rasul yawma idhin to wannan yawma idhin din tanwinin da aka kawo a maimakon wace jumla ce yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasul na'am yau yau ta sauwa bayan bayan ta eh kafinta فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ مم. إيه؟ يود الذين كفروا يومئذ أي يومئذ جئنا آه، على كل أمة ب- بكل آه، على كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آه، يود الذين كفروا تو كاغا تنوين din a maimakon wannan jumlar da aka shafe ce to duk inda kaga iz sawa'un ta hadu da hina ne ko ta hadu da yauma ko ta hadu da yau da waqta eh? Eh, waqta idin ita ma zaka iya kawo zaka iya hada iz da ita eh waqta idin sa'ata idin dukkaninsu to id din ita ce ba wakta ko sa'ata ko hina ko yauma ba ita id din maganar da akan ta ce ita ce take ita ce dole ta zamanto mudhaf kuma abin da zai zo bayan ta ya zamanto mudhaf ilaihi to ana iya shafe wannan mudhaf ilaihi din in, a, ana iya shafe mudhaf ilaihi din a kawo tanwi yanzu ku kawo mana Uh, kamar yadda muka gani iz antum bil udwati dunya kaga an bayyana mudaf ilaihi din to haka uh, to kuma an aka kamar uh, wa antumi yawma idhin kamar kamar yadda yace yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasul Mm. wannan kuma in- shine misalin inda aka shafe al mudaf ilaihi aka kawo tanwin to wannan tanwin din da aka kawo ita ce dalilin da ya sa ya zamanto muka ce iz suna ce ba harfi ba ne saboda tanwin ta shige ta don tanwin ba ta shiga kan harfi sai dai ta shiga kan suna to shi yasa tanwin din da aka kawo ta a waka an qadin Hmm, wannan ba tanwin ba ce domin eh qad harafi ne to in ku mun ce tanwin yana daga cikin alamomin suna kaga za a iya rusa wannan ka'idar tunda ita wato ka'ida in ka kawo ta tana rushewa da guda ɗaya- da abu daya in ya saba mata ka'idar ka ta rushe ba ta da ittirad dan tsa- a wato ka'idar ka'ida ta zamanto akwai ittirad Mm. Eh, tattarid ba abin da zai rusa ta ko shi sa ya kawo nono in da ai da ya yi tilmini a kan sai zama kahin tara nono da sai wato maimakon ya kawo wato ya yi dabara kenan ya sanya ya sanya tanwinin zai je ta shiga Eh, to amma a wajen malaman nahawu wannan ba za su dauke shi tanwin ba Mm, ba su dauke shi tanwin wanda yake a alama daga cikin alamomin suna ba shi yasa ai ya so yayi istidraki ga ibn malik kuma aka yi masa raddi cewa babu istidraki ga ibn malik domin wannan tanwin din hakikatan ba tanwin bane majazan ne ake ce masa tanwin ko da da wannan nun din ya yi masa din ya ce waka an kadin maimakon ya sa nun din sai ya sa tanwini to na farko ma dai in yi haka zai zaman to kan cewar bai bi ka'idar kafiyar ba watakila kafiyar ba haka take ba a waɗansu waɗanda suka gabata akwai nun din a bayyane Mhm. na'am na'am na'am na'am qad litahqiq ne galiban yana zuwa littahqiq a'a wannan mutarid ne tanwin wannan ka'ida ce ba galiban ba ka'ida ce cewa tanwin ba ta shiga cikin wata kalma in ba kalman nan suna ba ce istiqra saboda haka yanzu in aka ce galiban ne to sai a kawo mana inda tanwin ta shiga cikin fi'ili ko tanwin ta shiga cikin harafi to sai mu rushe ka'idar in yaso sai mai mama ibn malik uzuri mu ce to amma ibn malik wannan fi- a- a- a- a- wannan galiban ne eh kamar inda an ramma ya istidraki ya ce galiban ne Eh? na'am ana ce dai ko lafazin kallon a ce yana daukar ma'anar fiye wani lokacin qad kamar kadika a'a na sai ka iya a wannan a wannan to shi ma in ya zo ai fi'ili ne to tanwin zai shiga cikin fi'ili a hakika wannan ba tanwin ba ne ba shi ne tanwin ɗin da yake alama daga cikin alamomin fi'ili ba Wa- ok kana nema ka kawo qadni min qatlil hubaibaini qadi laysa al-imamu bi shahihil mulhidi eh da wannan da ma'ana qad amma ai ba wannan qad din bace wannan qad ce ta suna bi ma'ana qat qad da qattu Mm. lugha ne fi qat mm, a- a- a- a- lugha ne fi hasbu hasbi min qatlil a- a- min a, qadni min menene qadni a a, ya ne yake cewa qadli min- a- a- qatli ne min qatlil khubaybaini eh qadi laysa al imamu bishahid zai zai zo mana cikin shawahid din ibnu aqil ne to wannan qad bi ma'ana hasbu ba qad ta harafi din bace na'am to yanzu dai kun gane wannan alamar ta suna ko mun yi alamomi guda biyu aljar da kuma at-tanwin Mm. yanzu a in muka ce mun ce a lam yakuni alladhina kafaru yakuni ba jarra ta zo mata ba to yanzu zamu ce wannan suna ne waye zai amsa ba na son a amsa gaba daya me yasa ba suna bane gashi jarra ko wannan har wannan harkar ba jarra bace lam yakuni alladhina kafaru shaykhul halqa lam yakuni alladhina kafaru yakuni ba an mata jarra ba to yanzu ta zamanto suna kenan mun- bayan ko mun ce bil jarri eh to me yasa ba suna bace ga jarra ta zo mata ka ku ka rusa ka'idar ibn malik kenan
na akwai cikin nuna misali abinda yake na nan malam bi nan nan bi ne mu ga su ne ci
to me yasa aka yi masa kisra ne da ne ka eh to me yasa aka yi masa jarra ha me yasa aka yi ma fi'ilin jarra lam yakuni akwai tarbiyya ci akwai ba alama kana ba ta alama tarbiyya
na'am malam hashim iltiqa'us sakinain lam yakun lil ladina haka ne iltiqa'us sakinain ko lam yakun alladhina Mm? ko ba haka ba lam yakun alladhina ko wannan hamzatul wasl ne ba ta da wasali an kawo ta ne don a yi nutki da al-sakin kun ga wannan sukun din ya haɗu da wannan sukun din to sai aka shafe su aka shafe a sukun aka yi harkar a kasra don a yi tawassuli da nutki ga wannan a sakin thani Mm, aka ce lam yakuni alladhina kafaru saboda haka asali majzum ne wannan arida ce da ta zo saboda iltiqa'us sakine saboda haka wannan hakikatan ba alamal jarra bace ba jarra bace an zo da ita ne kawai lim- a- a- a- a- a- a- liltiqa'us sakine saboda haka in ka tashi i'rabi zaka ce yakuni zaka ce fi'il mudari majzum wa alamatu jazmihi as-sukun hmm? ba za ka ce alamatu jazmihi al-kasra ba domin wannan ba harakatul i'rab bace ba saboda i'rabi aka kawo ta ba kuma ba bi sabab ba bi sabab kadima hula allam kadima na'am ba bi sabab kadima hula lam lam lam ya kasance zo misali wajen kuɗi ne ba da kina
majzumun bilam me ya masa ya jazma Majzi- majzumun bilam eh lam shine ai shine aljazim din ko ko ba shine ba ba shine ya masa jazmar ba na'am ko wajen tafiye ne wani sai da ba ta ko wajen tafiye ce ce kawo sake ne ne da hadin mutane
da har- da- to yanzu mu mu ci gaba dan dai mu samu abin nan na'am نعم ومن خواص الاسم النداء na'am yana daga cikin a- abin da suna yake banta da shi annida kira
نحو يا زيد kamar ya zaidu ya dinnan harfun nida la yadkhulu illa alal ism
والالف واللام wal alif wal lam da kuma al alif wal lam wannan a a ida- idan kaga a wani lokaci kamar harfin nida ya shiga a cikin abin da yake ba suna ba to akwai sunan da ake kaddarawa aka shafe shi Ah, wani misali ne suke kawowa ne a a na'am kamar abdallah a'a ba abdallah ba akwai misalin da harfin nida yake shiga cikin suna zai zo a cikin babun nida nan dai bai kawo shi ba amma ina jin a cikin eh? ya laita amma amma laita Lai- a- a- laita to ai suna ne laita wa hal yanfa'u shay'un laitu Laisa- laita shababan a- a- bu'a fashtaraitu laita wa hal yanfa'u shay'an laitu laita shababan bu'a fashtaraitu kaga nan laita din suna ne wa hal yanfa'u shay'an laitu kaga laita ya zama fa'ili saboda ka laita ai suna ne Mm, yana zuwa da suna na'am tana shiga fili
wacce ita yawan da gaya saboda a ɗabi a can ɗaya duk yawan da gaya suna take shiga eh akwai inda ta shiga a cikin akwai in- in- in ta zo ina neman misali ne na shigarta a cikin fi'ili yawan da su Mm. shigarta a cikin fi'ili in ta shiga cikin fi'ili ana kaddara suna wanda yake yana nan da shine ake kira Mm. Ah, na'am ya hasratan alal ibad suna ne ai wannan ne a cikin ina jin a cikin suratul naml ne a a wannan a وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا آه. ألا يسجدوا ألا اسجدوا آه. ألا اسجدوا آه. إن كدوك أنا جن أكون وانا نيدي سكي كوا نامنتا Mm. akwai ƙira'a da take ala ala isjudu to ko da yake ala din ai ba ba harfun nida bane mm. eh harfun tanbih ne na'am in eh eh a tunda daga cikin hurufun nida akwai hamza za mu zo sai a cikin babun nida amma da yanzu mu ɗauke shi a haka akan cewar annida yana daga cikin alamomin isim saboda haka a daga cikin hurufun nida kuma akwai hamza akwai ya a da kuma huruful a a- a tarannum kamar wa dukkaninsu ba sa shiga sai akan suna na'am
والألف واللام والالف واللام الالف واللام سوما لا تدخل الا على الاسم مم.
نهو الرجل الرجل الرجل آه، wannan a allit ta'arif wanda shi ma za mu zo shi a babinsa la yadkhulu illa alal ism in ya shiga akan fi'ili in ya shiga akan abin da yake ba suna ba kamar da yake shiga a cikin fi'ili shi ma za mu gani yana shiga a cikin fi'ilil mudari Ah, ah, yana shiga a cikin fi'ilil mudari Ah, to wannan ana kaddara shi ne da ismul fa'il da kan cewa ismul mudari din wanne ne menene shahidinsa shigar al akan ismul ah, akwai shahidi da ibnu ibnu aqil ya kawo shi al al turda shafa'atuhu ma anta bil hakami alladhi ladhi turda shafa'atuhu al turda ka gani al turda Eh, ai allazi turda shafa'atuhu al din sai a dauke shi akan cewar a ismul mausul ne Mm. saboda haka wannan ba zai rusa ka'idar ba Mm. na'am ma anta bil hakamil turda ma anta bil hakamil turda ai allazi turda ah, hukumatuhu ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا منين
والأسيل ولا الأصيل ولا ولا ذي الرأي والجدل نعم أنا دقت كين شواهد ابن ما ابن عقيل نعم تو متشجبا نعم والإسناد إلى wal isnad ilaihi da yin isnadi gare shi al isnad ai wato shine a jingina abu zuwa gare shi wato shi al'adar suna shine wanda yake za a iya jingina wani abu zuwa gare shi fi'ili ba zai iya tsayawa da kansa ba Mm? dole yana buƙatar abin da za a gina shi da shi tsayuwa ba yadda za a yi ka t- tsayuwa a kan kanta a ce kai ga tsayuwa sai ka hada ta da zati sannan za ta tabbaya sai ka hada ta da wanda ya tsaya sannan za ka san tsayuwa ko ba haka ba to abinda za ka hada abinda duk kake bukatarsa don ka jingina wani abu gare shi to wannan wannan abin to fi'ili ne a ismi ne suna ne kadai ake iya jingina ake iya isnadi ake iya jingina abu gare shi saboda haka suna shine zaka iya ba da labari da shi Mm. kamar kana so ka ahan.
zaidun ka'il ayil ikhbar anhu kamar ka ce zaidun qa'im Hmm? Hmm? zaidun qa'im kaga in a- in kana so ka bada labarin qiyam dole sai ka jingina shi zuwa ga zaid ko kuma ka ce yaqumu zaidun in kana so ka bada la in kana so ka yi isnadin ka jinga- ka danganta wannan qiyam din ta yaqumu yana tsayuwa dole sai ka kawo suna wanda zaka danganta shi zuwa gare shi na'am na kamar albait
na'am ah, yanzu kaga ah, yanzu kaga babu ab- in ka dauki abdama'ir dukkan damirai sawa'un muttasila ko munfasila mm, ko mustatira ba abin da yake- babu wata alama da aka ambata wanda za ta zamanto ita ce ta tabbatar da dalilin kasancewarsu suna in ba wannan alamar ta isnad ba yanzu in ka ce zarabtu wannan taɗin ta zarabtu tana karɓar jarra za ka iya mata tanwini za ka iya sa mata alif da lam za ka iya mata nida'i ka kira ta sau da haka menene ya tabbatar da ita ta zamanto suna shine al-isnad ka yi isnadin zarab ilatta da dai ta karɓi da jarra da si a da ina za ta karɓi jarra ta karɓi jarra ba kai kake aiki ba a kawo to kawo misali misali mace da kake da rabci ko da rabci yanzu wannan- wannan jarra ce in ka ce zarabti da aka yi jarra ce
ha jarra ce darabti darabti anti
dalilin sama ita kan ayata ko ido a'a ni tambaya ta jarra ce za ka yi ma- za za ka waski ko kasra ce ba jarra ba ce don ba harakatul irab ba ce tunda wannan mabni ne Mm, abdama'ir mabniya haka yanzu kaga in ka dauke in ka dauki nahnu nahnu kaga babu wani alama daga cikin alamomin nan na suna da muka ambata da yake shiga kansa kaga ba za ka yi jarra ba Mm. kaga ba za ka ce marartu bi nahnu ba ko ka ce marartu bi nahni ko Eh, ba za ka ce ya nahnu ba ka kawo mata harfin nida ba za ka ce al nahnu ba Eh? ko ba haka ba ba za ka ce nahnun ba ka kawo mata tanwin saboda haka menene yanzu in kaga kalmar nahnu zaka ba zaka ce wannan fi'ili ne ko ko wannan harafi ne ko ko wannan ism ne inda ba don wannan alamar ta isnad ba da watakila sai ka mai da nahnu ta zamanto harafi ka ce babu alamar suna gare ta babu alamar fi'ili don haka dama kuma zai zo ya gaya maka cewa dukkan wata kalma da alamar suna ko alamar fi'ili bai tabbata gare ta ba to harafi ce ita ce ka'ida siwahuma harfun banda su- abinda yake ba suna ba ba fi'ili ba to harafi ne to amma kaga saboda ya kawo maka isnad in ka tsaya wannan alama ce ma'anawiya ba alama ce lafziya ba ya kamata ku gane wannan alama ce ma'anawiya domin shi al-isnad shine abinda zai iya zamantowa wato mubtada da khabar wato shi domin a, al-mubtada shine musnad a, a, afwan al- a- a- a- al-mubtada shine al-musnad ilaihi in, wal khabar shine al-musnad to abinda zai zamanto musnad ilaihi to shine wanda ake jingina in ka kawo alaka tsakanin abubuwa yanzu kamar kace muhammadun qa'im asnatal qiyam ila muhammad saboda haka muhammad shine al musnad ilaihi wato wanda ya zamanto musnad ilaihi haka zalika fa'il in ka ce ya ƙomu zaidun kayi ai in ka ce ƙama zaidun ƙama zaidun zaidun shine al-musnad ilaihi al-qiyam qama dinnan shine al-musnad ai asnadta al-qiyam ila zaid ka jingina tsayuwa ya zuwa ga zaid to kaga wannan alama ce ma'anawiya duk abinda zaka in ka yanzu kamar in ka ce qumtu qumtu kaga qumtu wannan jumla ce ko tunda ka hada a kalmomi guda biyu qama da kuma a ta wadda take ita ce damir al-muttasil wanda ka hada shi tare da qiyam Um, ba qumtu ana ba in kace qumtu ana ana din taukidin ta abinda kai isnadin tsayuwa gare shi kai isnadin tsayuwa ila nafsika ila ta alladhi huwa ta wannan ta'u dhamir din ka jingina tsayuwa ya zuwa gare shi to kaga wannan shi suke ce mata alama ce ma'anawiya ba alama ce lafziya ba dole sai ka tsaya ka yi tunani in aka ce qumtu akwai alakar isnad to menene musnad menene musnad ilaihi to al musnad ilaihi shine suna duk inda ka samu al musnad ilaihi sawa'un wato shine fa'ili a cikin jumla ismiya ko shine mubtada a cikin a- a- fa'ili a cikin jumla fi'iliya ko shine mubtada a cikin jumla ismiya to wannan shine zai zaɗi wannan alama ce ta cewa suna ne na'am na'am النحن لا نسمى إسناد na'am كلمة نحن nahnu أي نحن إسناد
in yanzu kaman kace nahnu bima inda na wa anta bima indaka radin wal ra'yu mukhtalifu nahnu raduna bima indana to ka gani da kuma nahnu khalaqnakum ko to kaga a khalaqnakum kai isnadin khalq ila ismul eh, eh, eh, ila Allah jalla wa ala to nahnu din shine musnad ilayhi saboda mubtada ne amma uh, ka ka bayyana tambayar ka sosai dan ka fahimta da na ɗauka an kashe kalmar nahnu ita kadai a'a yau nahnu ta zama zaman tuwa ita kaɗai kalma amma yanzu kamar in ka ce nahnu hadirun nahnu hadirun Mm. menene zai tabbatar da wato ismiya din nahnu ya tabbatar da kan cewa nahnu suna ne jingina ta da hada jingina ta da jingina hudur ya zuwa gare ta Mm. na'am
فمعنى البيت don haka ma'anar wannan baiti حصل للاسم تمييز عن الفعل والحال an samu rarrabewa ga suna gaba wato daga alfi'il fi'ili wal harf da harafi بالجر da jarra والتنوين da tanwini والنداء wan nida والالف da واللام wal- da kuma alif wal lam والاسناد اليه da kuma yin isnadi ya zuwa gare shi اي الخبار عنه ayil ikhbari anhu shine bada labari a kansa da shi واستعمل المصنف ال مكان ال- al-musannif yayi amfani da al maimakon ya ce alif wal lam وقد وقع ذلك في عباره بعض المتقدمين a wannan an same shi a cikin ibara waɗansu daga cikin magabata wato maimakon alif wallam litta'arif sai su ce al don domin suna saɓani al harfu ta'arifin awil lamu faqat wanne ne harfu ta'arif din al din ne ko kalam din ne Eh. na'am wa huwa al khalil khalil yayi amfani da wannan ya ce al maimakon alif wallam
ابن احمد الفراهيدي na'am الخليل al khalil eh malamin sibawaihi ba الفراهيدي ابن احمد الفراهيدي na'am al farahidi to na'am واستعمل المصنف مسند al-musannif ya amfani da musnad مكان الاسناد له maimakon isnad lahu jinginawa gare dominsa na shikenan sai mu tsaya nan to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik